وقال الذي امن يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب sai wanda ya yi imani ya ce yana mai nasiha ga mutanensa tabbas ina jiye muku tsoro idan kuka kashe Musa bisa zalunci irin narkon azabar da zai same ku irin azabar da ta samu waɗanda suka yi wa manzanninsu taron dangi amma duk sai Allah ya halakar da su